والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. كراتمنا سيد البخاري منا cikin كيف كان بدأ الوحي. mun kare tambayoyi waɗanda shari'a mai yawa abu bayana daga cikin tambayoyin nan muna jin akwai da la'irin kowa cikin duk mahimmanci tambaya da ya mai yana yi tambaya kan hujjojin kasancewa masu sallallahu alaihi wasallam annabi bayan ya kare wannan sannan ainihin abin da faru da shi ya faru daga cikin da la'irin nubuwa wanda ya faɗi cewa shin shi manzo wanda kun ce wannan mutum wanda ce annabi na ya yi cikin ku ya ce hakika maɗaukaki na cikin mu to wannan kina daga cikin da ra'ayin rubuwa alama ce ta kasancewa kai manzo sallallahu da wasallam bayan wannan kuma daga cikin abin tambaye shi yace shin jama'a ta karuwa kai ko ragewa suka yi yace karuwa suka yi yace haka al'amari imanin ta ta mahaifi sannan daga cikin abin da tambaye shi yace juma da ya mulku yana da shi horon ku ala yace ya mabuna abin da suke horon mu wa an anna abdullah mu bauta ma Allah wala nushirka bihi shay'an kan mutane ce kowa ga bauta sannan bayan haka nan kuma bayan wannan kuma ya kasance wayar hana shina mu ai ibada da alkhani daga wata gumaka bayan wannan kuma ya kasance ya murna bi talati wa sirri wal shi shina horon mu da sai da sallah shina horon mu da mu kasance masu gaskiya shina horon mu da mu kasance masu samun kai to wannan ne duk alama ce ta annabci manzo sallallahu alaihi wa hada da ilmi huwa to lokacin da ainihin shi ya irakanu ya tsara tambayoyin da ya ruwa Abu bayana. cikin majalisar shi don fadar majalisa na cikin da majalisa to lokacin nan na sai Abu ya ce Ya yayin da ya faɗi abin da ya faɗa na tambaya da jawabi wafarka min qira'atil sabi ya kare karatun takardar da diyatul kalbi ya kawo mai kaso da inda hu ashabu sai ya ya sai yawa ko shi wa sa'atul aswaq ko su ka kun da waka ya kawo wannan saboda sun ji ainihin da ya gangaro da imani ya kawo da la'ilun nubuwa bayan ya kawo kuma sannan ka faɗa in gaskiya ne wannan mutum mulki shi sai ya kawo nan wurin tura da sanawa bayan ya faɗa da zance kuma a kawo takarda ko da an ka buɗe takarda ga bayani wanda ya ci da la'irin ko da an sanya shi ya Allah tabi ta Allah da kan yake cewa bayan na wurin ku Allah ya amuru illa Allah wa la nushrika bihi shay'an har zuwa ƙarshen aya to kaga wannan lokacin da shi da ya karu ya karanta ga takarda ga waɗancan hujjoji na la'irin ko wanda ya tara sannan ga abin da a ƙunshi cikin takardar ga wajen ya kasance ita ta bayyana da ƙoro-ƙoro mai takardar ga mazan Allah na an ce sai zuha ya karyo mai da sosai to wannan zuha da ya karyo mai ya firgita sosai ga hudu tambaya da jawabi bayan haka nan kuma ga cikakken hujja da a cikin takarda to wannan abin shi ya sassan mai da hankali shi na son imani shi na karɓar jama'a to shi na kasura inda huwa sai iya ya ta yawa wa ta rasa suwafi sun tuka sun ta ɗaukaka shi abu sufyan nan yana ganin abin da ya gani dan an san magana ta lalama an so da ba ta lalama ba wato da lokacin sun haga abu su lalle a cikin irin musulun tare nan da nan sai hankalin su ya tashi sai yaya ta tashi an haka mata da jiyoyi na wuya ana son abu juna masu goyon bayanai da wanda za su goyon bayanai to lokacin nan na da ainihin shi da kula ta hakan ga ya ce a fitar su abu su sun su waje ne wani na ya aka fitar da mu kogon su da ashabi ne ce ma abokan a ta hina na lokacin da an ka fishe mu laqad amira na ibn abi kafita haqiqa haƙiƙa al'amarin ɗan uban ta ya girma larabawa in suna walakanta sai da yi ina da kakan kan ne ko da ba sani ba kamar kafin suka kan mazuna na nesa wata yawa kuma an ce a mijin a wannan ne a yi wata saniya sai ba hakan sun kace mishi ɗan uwan da laƙar amira amur inda abin kafin ta inda ku ya haku ko maliku bane na asfari haƙiƙa ainihin shugaban mulki na rumawa shugaban mulkin rumawa gaba ɗaya shi ne to lokacin nan babu mutanen da adda wata faɗa kan musu dan yace to sai shi abu kwana ci ba ma zan tuba mushe ba mukinan ina mai tabbatar cewa an lafu sai ya tsaro haƙiƙa manzo Allah da jaya tunda da ake suna faɗa shi su kai mai haji shi kai musu lokacin nan an yi sulhi na hudaybiya an ƙare bada an ƙare uhudu ga uhudu na yace manzo sallallahu alaihi wasallam yawmun bi alhayru tijarun yace yau yanin yau ya zama fansa ga abin da kun kai mana daga uhudu mu ma yau gaba nan a abin da kun kai mana ga badar yau mu ma ga uhudu yau mun biyo ne alhaji sajadu to shi na ci to tun da riga haka ya tabbatar da dainin jayi tun da riga maliku bani al asfar na jin tsoron shi to yace ban gushe ba akan wannan hatta adhala Allahu alayya al-islam Allah ya shigar da musulunci cikin zuciyata tun lokacin da ya tabbatar da shi da ana jayi to sai da aka zo ga yakin da aka yi ga abin da ka fito makata lokacin ne Abu Sufyan ya musulunta eh kuma bayan ya musulunta ya kyauta da musuluncinsa an kai gune da shi an ka yi a yaƙi ne da muku da shi sannan kuma aka ce ya bayyana da zarurci mutunan da nan na ma ga yake kuma ko ga yake mun ku aka haɗe shi in ja a da tare da wada kuma ga Hunayn ya bayyana da zalunci wannan wurin wanda kusan da wuya a samu su halin da zalunci irin nashi saboda shi an rike da lizami na gurbin mazo sallallahu alaihi wasallam ko kuma gurbin mazo sallallahu alaihi wasallam lokacin nan suka ce ana harabo su da kibau suna zubewa wadda ta san ruwan sama na kan kuma kake ba su yake saboda ainihin su waɗannan mutane muka bari su kai to abu su bayani su har da gida lizzami da zuci mazo sallallahu alaihi wasallam mazo Allah sallallahu alaihi wasallam na annabi lahadi annabi abdul mutane ni na annabi ba kaiya ni na dan abdul mutane Ko shi kuma abu su da shi a jalli zami zuci shine ba shi mazo ana kan aika shi ko yi baya saboda kusan duk jama'a ne sun wace an bar shi daga shi sai abbas sai aliyu sai abubakar wannan su aka yi amma duk sauran sahabi ne ta sani wannan wurin kusan babu sahabin da bai kauce ba saboda musibar da abu mai to shi na ma aka kira su ma na fara a kun yi kuma na bayan ta cikin wanzu Allah da ya ba to wannan bakin ainihin iska nan wadda abu imani alhakamu nafi'in ya rawaito daga ainihin a wannan shu'aibun abi hamdata shi kuma shu'aibun abi hamdata ya rawaito wannan riwaya daga ibn shahada a zuhuri shi kuma ya rawaito daga ubaydullah ibn Abdullahi ne utubun mas'ud shi kuma ya rawaito daga Abdullahi ibn abbas shi kuma abdullah ibn abbas ne ce a anna abbas ibn harbin a habara shi ne ya gaya shi shi kuma anna da kala a kala ilaiki ya aiko shi to wannan baki ya kai da na da kare kenan to sai shi a duburi ko kuma ainihin wannan shu'aibun a gefen zata wa kana na naduri ko wa kana na naduri wannan magana ta duburi ce duburi ce wa kana ibn naduri na naduri ya kasance tare da iliya shine amir na iliya shine gwamnati iliya wa kala. sannan kuma shi ne da ko irqala usqifa ala nasara shani, ko kuma su kifa ala nasara shani, ko kuma su kufa ala nasara shani. in an kace usqifa ala nasara shani wa kana ibn naduri usqifa ala nasara shani, sai shi kasance ibn naduri shi ne sunan kana usqifa ala nasara shani juna wannan yi maulidin nan bi habar kana wurin nan ba shi ga labarin kana yu hadisu an da harkala shi ko wannan habaru na ba da habari in ko an kace wa kana na nadori su kufan ala da shani in an kace su kufan kuma wannan ya kasance su kufan labarin kana ne yu an na a harkala shi kun habaru na ba da habari ko kuma ainihin su kifa riwaya eh, uku ce wasu kefa alaƙar tare shami bina annabi zuhuri su kefa alaƙar tare shami bina annabi zuhuri su kufan alaƙar tare shami bina annabi ma'alumi an kiyaye da wannan ko to abin da aka ce ma al'aqafu da ainihin a yaren su ana ce mishi a ana ce mishi rajis dinin tara wancan ko amiru ida'a shi ibn naduri amiru iliya shi ne gwamnan iliya sannan kuma bayan hakan bayan shi na gwamnan iliya kuma shi ne ainihin shugaban addini na kare sham shi ne shugaban coci ne su gaba ɗaya wato nan zuhuri saboda gwanina wajen tantancewa ya sannan wajen hudu da imani ya ce bai taɓa ba zuciya sai a jiya wani abu ba don mace shi to kuma mabiya gare da yawa farai da don haka kowa na son waya zuhuri tare da kasancewa ta yi mutum wanda ya kasance an sa wa mutane saboda son da aka yi mai da girma shi da aka yi ya kasance zuhuri in ka zama cikin gida ne in ka yi sabon kunki imamu na da ya ce wala ba ka da mutum da cikin ka kada kunki nan shi mai nashi ta kai shi da yake wani na kamar nashi makaranta suna jin tsoro ne kwarai an ce imamu na malik ya ce in muna gidan zuhuri ko wani mutai ka da sun suna da kai bai ko shi motsa to shi zuhuri na daga hikima ta son shi gwaji kaga yanzu na Allah misali watan wasana inda na turi a sahiba iliya wanda ya kala su kifa azana kare an na anna kala ko to yanzu nan da inda muka sun gane kaga can hadisna abu ya bani. ko حدثنا قال اخبرنا ko. anin zuhuri to bakin nan ina da tsaya shi zuhuri ba an ubaidullahi ibn abdullahi ibn utubin makulin ba ba an abdullahi ibn ba ba an abbas kayana ba bakin nan abu yamani alhakumu nafi'in wadan an shi abin abi hamdata an zuhuri to qala zuhuri zuhuri yace kana to ina da ina da ya samu nan na naduri ya yi zamani da ainihi da ya kambi sannan ya yi zamani da abu sufyan sannan kuma kusan ainihin hijira na a shidda ga hijira na wannan addinin kwanu to ga guri ko sha cikin sigaro ta biyu na to shi na ainihin abu nu'aymin cikin da la'ilin nubuwa na shi ya ce haƙiƙa zuhuri ya ce ya haɗu da na naduri cikin kasar dimiska lokacin halifancin a wannan azurmakin marwana lokacin ne asar na nasori sannan kila ya musulunta ko bai musulunta ba amma abin da ibn hajjar ya ce yana yiwuwa sannan bayan ya musulunta na ya kai wannan ruwaya da ta gare shi ta ga yanzu amin misali wasu masu sun ce hadisin gama alikina ibn hajjar ya ce to wanda ce gama alikina wanda bai da cikakkar kula da yin na, ya ce to wa a garin minhu wanda zai fi kawo magana wanda an faruwa wanda ke isnadin ga haɗe ki da wancan isnadi ya ce ya yi komai kawo ba kawai amari ya gama wanda ce hadisi mu'allafi na amma ta da haka ce wa abban yana abu mu'ayyami fi da ra'ayin nubuwa an na zuhuri laƙiya imnan na ɗori bilinisa fi hilafati abdulmakin marwana ko kuma zamana abdulmakin marwana yanzu an kira ina da yake ko to dan kai ya za'a mamaki ka ga magana Abu kayana ta kare Abu kayana magana shi ta kare tun cikin a ainihin da to kuma yanzu na in ka diba ya an ce ya ce an fitar da su kuma ya san abin da ke faruwa kan sha da waya an kira ko to shi an cikin da a cikin wannan wurin shi na ainihin ibn hajarin ya ɗauki nauyin walwale wannan rikicin da ni yuhaddisu ina ba da labari anna ina a ajma iliya a lokacin da zo iliya wato kenan ina na tsori kaga shine abin da iliya an kira da wannan ko shine abin da iliya sannan bayan haka nan kuma shine shugaban coci coci inda a cikin birnin sham duk da sa'an shan gaba da shine shugaban su a shi kenan kaga na da haƙƙi na shi ta mika gudana shi kasa na sai kenan su tudu shi mai iliya bayan haka nan kuma shina da matsayi cikin a ainihin coci a nan kaga ta wannan fuska guda biyu shi zuhuri shina son shi wanke kai ne kada a ɗauki magana gai da faɗi bai biyo ta ba to ga da wanda biyo kuma wanda biyo wannan gare shi wanda ya kamata a samu wani labarin ya gare shi da in ya da bai ta ba saboda ni manzo Allah ya ce haddisu an bari Isra'ila fala halitta ko ba dai abin da kun kajo ga wurin Isra'ila fala halitta ba dai. in ya gani ya kasance shina magana na akan bai ɗaukarki ko kuma akan labarin umar mariya na bayani kan farkon halitta ko kuma labari akan al'ummomi da sun ka gabata ita ga wannan ta ce sai mun kawai gari watan azuha sai waya gari hadisan nafsi mai bakin to lokacin da ya kalla zuri da bayan an kare faɗa tsakanin da fara kenan alif lamim wadda take ruwa fiya da na arbi wani min ba a daga da bihin daga da buna bayan ana yi za su da min ba a daga da bihin daga da buna irin isnina to wannan fata an yi tsakanin da farisa to farisa sun kwaro kacce-kacce kuma sun hakanu wasu da nasu sun kai musu mamaya to shi na aka sake fata sai shi da ya sa masa a ya kori farisawa da cikin kasashe to shi na sai ta so da cikinsa inda ya kirkira mafi sai ya zo ya bai gaske ne saboda shi ibada saboda Allah to kaga wanda ya nasara ya samu nasara akan maƙiya ya gore su kuma sai ga shi ya baya cikin bakin ciki sai suka ce ah ya ce ka duk tana cewa wani ciki jiya ko ga shi mun ganka yana jira da kuka? yau mun gane ka ka tashi da ka bacin ya kawo wannan sai suka ce a dukkan karna haya ta ka lalle hakika wannan sifa ta ka ala babu zarati sashi daga cikin ainihin yan majalisar shi abinda aka ce ma faɗa da ƙasu yan ubin na hawa su mamuna take ke mata su na majalisa ke na yan majalisa ke na ko da suka ce mishi a dukkan karnar haya da ka lalle hakika yau sifar kai taka ba ta kara wa mamaki muna mamakin ta muna musan halin garin muhammadu ka ciki ne yau saboda ba haka kake jiya ba je kana cikin ciki da annashawa akan ka samu nasara akan farisa amma kuma ga shi kawo waye gani kana mai bakin ciki kana mai bakin rai me ya kawo wannan kara na naduri sai ibn naduri ya ce wa kana kira al-hazzan yanzu kin duni shi da rafaro ya kasance hadda a boka ne al hadda'u a kahin boka ne shi kuma boka watan allazi yattalidu allazi yattalidu ila al-qashai wanda ainihin ta dogara ga abin da shaidannu ke jiko min cikin zuciyar shi suna ba shi labari to shi nan ya samu labari ga shaidannu cewa a wani mutum balarabe ya bayyana kuma shi na da mabiya kuma ya rinjaya ya samu da jaya dukkanin abokan yarinsa to shi na ci wa kana haza ya kasance wa tamboka ne yanzu da sun nujumi sannan kuma bayan wannan shi na nemi tauraro ke shi na da ilimi shi na da ilimi na bokanci shi na samun ilkawo shi na ilimi bayan wannan kuma wa yastatilu bi hakani nujumi shi na samun amfani shi na neman a ainihin tsarin hukunci ko ne muku kuce ko tana gari da cikin gari da abin da turaɗin ke nuna ba an ce sai ji ba sai dokar turaruwa ma iya da ganin turaruwa ma iya ya sake yanzu yi kenan menene jin nan a shi nan wanda aka waka ciyana masu kaciyana su ka samu rigaya to kai da abin da ta sani da hankali shi ya kawo mai bakin ciki da wuri ko shi na cikin farin ciki da annashawa a kan ya yaƙi da fa'in ya fara ya fa'itawa. Rashin wa qalan wa tantace musu ina sa'aluhu yayin da suka tambaye shi A ra'aytu na ga Allah ya da daren jiya in ni ra'aytu Allah ya ta na ga daren jiya ina zartu Allah mutin da yomi lokacin da ya tauraro na ga manikari ta da sahara hakika shugaban masu kaciya ba nan na masu kaciya kan sahara ya da yara an ce lokacin nan an ka sulhin hudaybiya bayan sulhin hudaybiya na wannan abun ya faru ga mulkin kadai kuma da nan da manzo Allah ya ranka to sannan na gaba ɗaya a bayan da Allah sun hada manzo Allah ya kai karkin da babu wanda ya fara ganin wai hakkoren shawa sun taru sun yi sulhi shi an ce bai shiga makka ba za a bari shiga makka ba yace ku bari in shiga makka babu yadda wata kun yi yaki yaki yaki ya ci ƙarshen ku ni yanzu na yi ƙarshen ku ya ce amma mu mun zo haɗa ba tunda mu zo haɗa ba za mu koma aka yi kuke ci da abu jadalin da sauran ƙarshawa sun ha koma to bayan nan na gaba da ƙarar sun fito tun da manzo har ya kai lokacin da aka zama a yi sulhi da shi muhammad tun da ke matsayin a fiye shi to za ya kai larabawa kenan tun da ya kai shawa ba mai tsoro ne to lokacin nuna shi da ya kano wajen ainihin ya ɗiba turaru sai ya gano wannan bayani da sai shi wannan asiri ya gano cewa akwai wani shugaba wani mai mulki wanda ke shi cikin ainihin larabawa masu kaciya to ya samu da jaya a kan abokan wannan shi sani ya ce kuma ya hada sinu min hada da umarci wa ke kaciya a cikin wannan al'umma har suka ce sai ya hada sinu inda da ba mai kaciya in ba ya kudawa ba ba za ya kuma na da sha'anu al'amari su kashe ta maka rai. in dan yahudawa kada an al'amari su ta maka rai. saboda cikin ainihin zagaye da shi cikin mulki ne akwai larabawa akwai yahudawa amma su yahudawa suna cikin ƙarƙashin mulkin mallaka ne amma su larabawa ne ku da sana su ne aka ce ma'aru da sana su ne sham da jamisa su ko suna cikin yanci na walwala saboda suna cikin mulki ne amma suna da sarakunan kuma suna gudanar da mulkin su kan alin su na larabawa to sai ce ba masu kaciya in ba yahudawa ba fala ya kuma na kashe anhu al'amari su kashe wakan ta maka rai ila mada'in mulkika abin ka ga dukkanin da man bihi min da hudi duk wanda a cikin wannan gari wanda abai hudi a kashe duk inda ka ga mulki inda aka ga hudi a kashe ta ta shi wannan shi kan musulmi yahuda ba ku da kai ko wallahi an mallaka sha'anu al'amari su kan da ya kare ta rubuta zuwa ga biranen da kaka mallaka duk inda bai hude shi a kan da an shi yace ni wa bayyana ma hum suna nan ala zalika akan wannan ba wa na ma hum suna nan ala amrihan akan amarin su na shawara wasiya ke rasalu bi rajulin arsala bihi maliku gasama sai aka zo ma ainihin shi ke da kansa wani mutum da larabi maliku gasama sarkin gasama shi ya aiko mai shi da dai ainihin bai zahin aikowa ba an haɗa da yahuda gaba ɗaya da mutane yuhudir suna ba shi labari an haɓar da suwa Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin wasan tarihin manzo ko kuma kina ba shi labari a kan abin da ka gudana da manzo da sauran ainihin a larabawa wannan ba su haɓar kuke da kanu lokacin da shirka da ne mai shi faɗa mishi me ke faruwa sai ta ce mishi to haƙiƙa zahara bayyana na rajulun zahara bayyana asuri na rajulun ya tsuma annahu biyun fata a nasu wa halafahu nasu fa kana bainahum al-malabi yace hakika wani mutum ya bayyana cikin mu wanda yake shi annabi na wasu sun bi shi wasu sun ya amma yanzu ya kiyana ya bace tsakanin su su kai mai hari shi kai musu hari to ni na basu akan wannan bisa ga wannan ne basu ko domin kasuwanci na ne ka ji abin da faɗa ma ainihin da faru yanzu ya rikula ƙarin da ya ko tun da ya na ainihin marikul hitani azhara kala sai da rikar ce in tabo ku tafi da shi in kun ka tafi da shi ku tuɓe shi kwan ruwa a mutakin huwa shin mai kaciya ne shi an ba ko bai da kaciya da suka ce sai suka tuɓe shi wannan da idan ya suka ɗibe shi wa hadda su suka faɗa mishi annahu mutakin hakika mai kaciya ne wasu alaƙu sannan tambaye shi a kan larabawa suna kaciya kowa su yi ta ga can ya tambaye shi ya ba shi labarin ainihin da masu yake cikin su a hali a kuma wannan lokacin sannan kuma sai ce tun da dai malikul hikayin kan zahara shi wannan ya ce da sun yi fito bayan ya faɗa mai wannan magana ya ce a sai a tube shi a gani shi a rikaci a kobe da da an shi a rikaci a ta ci to laraba biyu suka yi suna kaci ko kuma su a ko ko dai sun hau shari'a wasu na sun yi kore da kula ta ce a a su suka yi wakala sai ce kun yahtan kum yahtatinuna ko kuma kum muhtatinuna su ka su kaciya suke yi wa qala kum yahtatinuna wa qala kada qabi hada maliku hadhihi ummati kallaha wannan shine ainihin batrakin wannan al'umma ta larabawa az-zahara ya rijaya ko kuma hada mulku hadhihi al-ummati az-zahara wannan shine mulki na wannan al'umma ya rijaya ko kuma hada yamliku hadhihi ummati wannan shine zai mallaka wannan al'umma az-zahara kuma ya riga ya riga ya sun masa annan kataba ga rakan ga rakan da rubuta takarda ya la sahibin da kobe roma shina da wani aboki can roma abinda aka ce ma rumata watan roma suka ce mata yanzu larabawa asima ce ta italiya shine babban birnin italiya yanzu larabawa ce mata roma to shi wannan basirakin rum ana ce mishi da daɗin da daɗin rumi shi ne shugaban rumawa gaba ɗaya na wannan yankin kuma hirakar shi ne shugaban ƙasa kuma ba haka ne shi shugaban da hirakar amma ban shi ne ruma sun hikin magana yi a kan hirakar kuma sun hikin ma shi a kan hirakar to lokacin da ainihin shi da hirakar ya aika mai takarda sai bai takarda ya ba ainihin da ya karfi wannan da wadda an ka aiko mai wadda ya hito da biya kawo mai ya ce doka ya fasuwa an ka kai an hakai ma da dadi abu lokacin da buɗe takarda ya karanta sai shi ashiru Allah ya dafa ne lafu wa shaɗar ni Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa shaɗar annan Muhammadu Rasulullahi haka ce sannan bayan haka kuma in ka zo ka faɗa mai na yi imanin shi na gaskata shi ina cikin mabiyanai da ya faɗi wannan shi kenan sai ya tsere tuwahin shi na coci sai ya sa fararen kaya sai ya tara ma gaba ɗai ya ce musu tun abin da zan shaida muku annabin Allah ya bayyana wannan da muka jira shi ne ya bayyana don haka da ya imanin shi da haka nan sai suka mai irin har haka shi sai shi a wannan da ya turkarbi ya dace ma a ainihin da ya abin da ya faruwa na roba takarda ga takardar da ya bani ya bayar takardar da ka aika da ita sannan kuma ya bani takarda in kai ma ainihin manzo na da aiko ni amma kuma ka tafi da faru shi to dama tun lokacin da aka yi yayan nan can muka yi to shi da ya ƙarshe ya jawo da duka da sanya a cikin gida ta ce kaga kama kamar bace na da ni ce shi bai in baka takarda ka kai ma da dadar ya yi sun yi magana sai a kai na kuma sannan ya yi girma ga yusuf da gare ni da kai mai wannan suka da gari ne ka haruwa yanzu su aka ce shiga su ci tare na gaya ma muna jin tsoron rumawa ya yi kanu yanzu na kun tsoron da rayuwar mutum mutum ya musanya ma ɗaya shi to wannan shi abin da ya kange da rakar da shiga musulunci da shi kenan kaga wannan sun makataba hirakar ila sahibin da ku roma wa kana zai ukufi ilmi ya kasance daidai shi gare shi ga sani wa tsara hirakar ilahinsa sai ya bar ainihin ila ya koma ya koma kinsa ba za mu yi hinsa ba yi jinkirin hinsa ba hatta a ta kitabun kitabun min sahibi sai suka dace daga ainihin ainihin shi wancan mutum <clears throat> wanda ya aika mata kaza suna cin shi da gadar arumi zuwa duk ra'ayi ga kana kina dacewa ga ra'ayin ka da kanu ala khurujin nabi akan hitan manzo sallallahu alaihi wasallam yace mishi kuma wa annahu nabiyyu hakika shi manzo na kaga kawo annan taki wa annahu nabiyyu hakika kuma shi manzo ne ba a zana hirakalu da ulama ilimi lokacin nan na sai hirakalu ta dukkanin shugabannin romawa ka ga gashin goyon shin da ya yi da ra'ayin nubuwa ga abin da a cikin takarda sannan kuma ga abin da da gadar arumi ya aiko mai ka ga ya fara samun yaƙini tare da haka nan kuma ya ga an kashe shi ne ga tare da haka nan kina dibin mulki ne kina dibin sarauta ta yi kina dibin rayuwa ta yi kina dibin musulunci ne tare da wannan kuma sai sake tara ainihin ko zama ugumi ba fa ainihin talakawa ko zama a rome ta roma wa gaba ɗaya manya manya da ce ni sai ni zarka da ku saboda wani gari ta tara su idan zarka da ku cikin wani bene ne shi na da gidan sama tsakiyar gidaje na 'yan majalisa lokacin ta su wannan dukkan din da yanka can cikin alƙadar yanka sun masa na a malabi abuwa da haka kulle yadda aka yi dukkanin ta da aka rufe sun matsala a sannan ya bayyana musu فقال يا معشر بني يا قوماوا hal lakum fil falahi wa rushdi shin kuna da kwadayi da ainihin tsira kuna da kwadayin tsira kuna da kwadayin shari'a in kuna shawar tsira da shari'a to abin da za ku yi yace ni to wa an sannan kuma idan kun wannan mulkin ku tabbata babayi uhadun nabiya ga wannan manzon wani kada ya ce hadun nabiya bai ce watan hadal mursal ilaina ba wa wannan annabi mu baya ba Ah, eh haka ne hallakun fil wa rushdi ko kuna da kudayi ga ainihin shari'a kuna da kudayi ga tsira kuna da kudayi ga tsira kuna da kudayi ga shari'a to in haka na kuma idan kun kai wannan mulkin ku ba zai bushe muku ba ba zai kuce muku ba to in kuna son wannan ainihin ku tsira ku samu shari'a mulkin ku shi tabbata gare ku fatu bayi ko hada nabiya wurin bayi a ga wannan annabi wa hasu haziyata kuma ruhashi sai suka firgita suka zabura irin zabura ta ainihin yankan daji ya kamanta su da dabbobin daji saboda dabbobin daji ime su da firgitar su ya yi tsanani a kan firgita ta dabbobin gida sannan kuma wa shabba an hubir humuri limu na da jihari ya kudunta su da jakkai na daji da jakkai saboda sun dace wajen jahilci wajen da fitina da rashin lura ba su sa lura su sosai suka diba abinda a cikin tambayar da ya kalli da jawabin da kuma ya yi bayan tambaya sannan kuma da abinda a cikin takarda sannan kuma da abinda riga da ya aiko da sun lura sosai sosai da ba su yi ɗabi'a da a dabbobi ba sun yi halaye da ɗabi'u irin ɗabi'u na dabbobi kun ko dabbobi ba na gida ba na daji kuma ko komin daji kan daji sai wasan bayan wannan sai suka zabura suka ta sama kofofi ba wanda duhu ha san gulle ka suka samu kofofi da dukkanin su an kulle su saboda ni shine abin da ainihin jin mulki da ko hita ulama ulumina yan majalisa na shi a shugaban kasa shi a shugaban majalisa yan majalisa ne sun kai tawaye za su yi shi da zafi don haka da shi ya gudu sai ya rufe kowane gaba ɗaya bayan ya rufe kowane gaba ɗaya sai ce ni bayan mara yayin da ainihin shi da rakan watan ya ga nabrahun ya ga nabrahun gudun su wa aikin da imani yanke tsammani daga imanin su ala sai ya ce ma ainihin security ne mutane rudduhun alai kuma ya su zuwa gare ni wa ala sai ya ce musu inni qultu maqalati anifan ahtabiru shiddatakum ahtabiru bihaddatakum na faɗi magana da faɗi ɗazu domin in jarraba tsananin ku ga addinin ku ya ce wa kala ayyuka na ku gani kuma na ga da kaso fa sajadu su kai sadida da ku gare wala su anhu sun kai da shi ka ga nan kira kalu ma fadana sai sa lura ba da ya sa lura abin da cikin kalamar sallallahu alaihi wasallam abin da manzo Allah ya ce ka musulunta ta tsira ko sannan ko abin da wanzu Allah ce mutum yuci ci kan zama a jirgin mara Allah zai ba ka ladarka hannun da ya fahimci wannan da zai fahimci akwai tsira na duniya daga kowane irin aiki sannan akwai tsira ta lahira da wuta to amma sai ga mai haka gaba sai yin zaɓi muke ne a zanna da muke ne ya yi rowa muke ne ba a da tsorin haƙi bayan bayan da gaskiya gare shi ba da kore haƙi lahu dalil da muke ne kan ainihin shari'ar imani to shi na sai ainihin malam ya ce wa kana zalika ahira shari'a ahira sha'anin shari'a wannan shine ƙarshen sha'anin shari'a da ni na sanin da jikin na ainihin wa ji Isma'il ismail alfahari ya ce wannan shi ne harshen sha'anin hira tsaro da na watan innamar amaru bin niyyati wa inna malikun yawm imana wannan abin da muka sani kenan da zahiri ne hira tsaro ya kan yukin da cikin zuciya da shan da imani ne ko ya yi wannan ne kawai domin su ko domin kare mulki inda imani ya shiga gaba ko biyo baya in dai ba yaro da imanin nan ba to ba zai cuta wa imani ba a wannan shine amma malumma masu tarihi irin su ibn ishaqa sun ce an yi bincike ga ainihin a yaƙi a da an kai shi ya yi da rukun mutata shi ne kai mazu Allah hari da ainihin mayaƙa mutum dubu ɗari ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta buka ya aika mai suka zai shi ya ce ya musulunta ya shi da musulunta ba bayan haka ne sai ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hari da ran gashi kenan ka ga dai shi da ya karo rashin al'amari ne tun da hayyakin manzo sallallahu alaihi wa wasallam bayyane bai imani ba sai ce rawa fa salihun kaisana wal wanusu wa ma'maru an zuhuri rawa fa salihun kaisana wa yunus wa ma'maru an zuhuri kenan in ka diya sun biya sun yi shi ayyukan abi hamza ko to yanzu a shike nan kaga to ai mun abi hamzata min da zuhuri ko ta da mun kansana min ashabi zuhuri yunusu min ashabi zuhuri sai da muka hito ma'amarun rashidin al-yamani min ashabi zuhuri uqailun halidin min ashabi zuhuri hilalun radadin min da ashabi ta ga zuhuri ya kwashi da ma'afalaya duk wanda ga almajirai ne na kusan in ka tiba kusan mutum shi ko dukkanin waɗanda almajiran zuhuri a to zuhuri shi a cikin sigarar tabi'ina amma wanda ya kasance malum masu amfana ce abinda ibn taymiya ya ce ya ce zuhuri ya rike musulunci haka ya rike musulunci jabo ya hana wa musulunci ainihin wargajewa ya kawo ci gaban musulunci shekara saba'in shekara saba'in shi da musulunci kenan kusan duk abin da an kai na rayuwar musulunci na wannan lokacin shi na da hannun yahudi a rahimahullahu to shi na da tabaka tabaka tabaka ta mabiya kusan shi na da tabaka ainihin biyar to daga cikin wanda a kyan gaba ga tabaka ta yi akwai malikun na anasin hannun zuhuri shi a cikin cikin ina da mun fahimto shi ne ga hadisi ne akwai umar rena hannun zuhuri shi a cikin asabar zuhuri sannan akwai ƙwallon halidin akwai ainihin ma'amuran rashidin sannan ah, akwai sihirar da amma wannan sa'ibin da kai kana wannan shi a cikin kawo da bai amma wannan inari da muka kawo yanzu ba a gama shi da wancan inari ba ainihin a ba ainihin hadasna abu yamani na ba a na nafi'in a an ta aikin an saboda sun ce abu yamani tabbas bai haɗu da ainihin sa'ibin da kai kana ba sannan kun bai yi hadisi ne wani sura a shi kenan ka ban kwararru ce ina dina ba don haka ga buhari daban ya kawo waɗanda ina dina su wuri daban daban daban daban daban daban daban daban ya haɗa su da ainihin a riwaya ta abu abun abi hamzata an zuhuri an ubaidullahi bin abdullahi ne wato bakin da mas'ulin an abdullahi bin abbas a wannan kenan to sai ainihin in mun kadiba da farkon wahayi zuwa nan ga mun samu hadisai na sahabbai waɗanda an kai waya gare su muna da sahabi na farko ma da murnan sahabi radiyallahu anhu ya ruwaito an ruwaito hadisai gare shi gaba ɗaya da hadisan da an ruwaito gare shi yana da hadisi ɗari biyar da talatin da tara ittafaqa ala ashirati buhari da muslim sun dace ga hadisai ne hadisi goma wa da buhari bi tisatin buhari ya kadaci da hadisai ne guda tara goma da lulu a shara. shi kuma mu shi da hadisi ne goma sha biyu wanda ya kai su to daga gare shi sai aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha matan manzo ce sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi aisha aure suna da shekara shidda aka kai ta gidan shi da tare gida ne bakin ta shekara tara ta da rayuwar ta gidan manzo sallallahu alaihi wasallama ko da manzo tana shekara goma sha amma abin da an karoto ga yadda hadisi ɗari biyu dubu biyu da ɗari biyu da goma da buhari da mulimu ittafaqa ala na'atin wa arba'atin wa sakina sun dace akan hadisi ɗari da saba'in da hudu wa buhari da buhari buhari ya kaɗaitu da arba'atin wa hamsina shi da hadisi hamsin da hudu wa mulimu shi kuma ta mulimu ya kaɗaitu da harsai ne wa kalli samaji wa sakina shi kuma shi da hadisi ainihin 68 sai jabir bin abdullahi radiyallahu anhu shi kuma wanda yake ya bada labari akan watan alafa da wahai shi kuma shi na da hadisai wanda an ka tattara na shi shi na da hadisi dubu ɗaya da dari biyar da arba'in daga cikin su da buhari da mulimu sun dace da hadisai ne a kan hadisi ainihin hamsin da takwas <coughs> a tamanin wa hamsin hadisa to sun ka dace kan su farar faradar buhari buhari ya kadaitu bin cikin wa ishirina da hadisi na ishirin da shida wa walimun bin aikin wasu cikin wa ishirina shi kuma walimun ya kadaitu da hadisi na dari da ishirin da shida sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu shi kuma shi da hadisai wanda an ka tattara wanda ya rutu daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi na da hadisi dubu ɗaya da ɗari shida da sittin ittafaqa ala hamsin wa sabina sun dace akan hadisi saba'in da biyar wan faradul buhari buhari shi kuma ta ya karatu bi tamanin wa shirina sha da hadisi nashi 28 wa muslimun bi tsatin wa wa arba'ina shi ko ya karatu da hadisi 47 to sai daga cikin waɗanda ainihin sun wata habaina akwai shi abu su kira muhammad shi ba a faɗi hadisin ne ba sai ainihin wata hadisin da shi da halin zuwa sallallahu alaihi wasallam ba ma ne ne ba ko suna cikin masu biyu ko suna cikin masu uku ko suna cikin ainihin guda masu guda guda nan da da in lokaci ya yi mu wannan bayan za mu gani insha Allah da muna da ainihin da waɗanda an ka ɗauko har zuwa ga masu hadisi ɗaya ɗaya ga manzo kamar wanda bai ko hadisi ko guda a wannan abin da bada ruwa yake ne ya kusa alhamdulillah wa za ka salama a zashi da aka Eh? <coughs> Ah, ya ce wai sai mahallu shahid na wannan hadisi to shi wannan hadisi da muka kare yanzu abinda suke gwaji wa dan ainihin gwagwarmayar da mazo sallallahu alaihi wa sallama ya yi cikin badar wahayi na shi kaga duk wannan shi a cikin badar wahayi saboda wannan suka ga wadda farko da fara aika ma ainihin da ƙarshe ko ya halitta ka alaka kan tifa da yin hawa sannan kuma ya dace da ainihin ina auka na iya ka kama auka na ila nuni wannan bi ilimin ba'adi kama auka na ila nuni irin aikin da mun kai ma irin aikin da mun kamu mu wannan bi ilimin ba'adi da annabawan da sun kazo bayan saboda nuhu shine yayi mu'alata kwarai wahala da wanda an ka aiko su gare shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam samu shi ma irin wannan wahala cikin ainihin aikin da an kai mai babu kaifa kana badul ruwahi ko kuma kaifa kana badul ruwahi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah na'am ma يثبت ملككم فلنبعي هذا الرجل. muyi bai a wannan mutum kuma hada da ko ba hada na biya ba hada na biya na'am sannan ne ta fanu tare fanu tare mu bi shi mutaba'a da mubaya'a da guda ne sannan kuma wato wata tare mu wata tare ko ku bi fanatta bi mu bi fabayi fabayi duk dai wannan nuska ce irin da karimatu da tarhafi da ainihin a kashmayini da

da na goyi karuwa da shi da suke shan da na tallafa ma kai na cewa sai na karu da shi da zan wahala sosai akan sai na kai gare shi yake kuma in kai gare shi daga sarki da mai zan wanke shi da shi sai na hidima sosai a yanzu za mu karanta dalƙoniya wanda ya kasance an rubuta ta akan musulunci hadisi littafin ya ce a albarka sosai sosai wanda ya kasance noma sun kwana da ita kafin su kai su haka cikin fannin hadisi don haka ga za mu koma da takaici talatin da uku ce sannan kuma ya sanya mata kisma kisma kisma nau'i nau'i na hadisi talatin da uku nau'i talatin da hudu nau'i talatin da hudu don haka ga abin da muka fata kafin bayan sallah ya kasance kuma dole na hada shi ka abin da kawai ya rage a wasala bai tilalin da wani eh, wa lam ala fi ululin nasi aiban na kasir qadiri na ala tamani yanzu nan cikin mu nan wani an ka ce kanin su hada hada ce sai hada ce wani na awa guda ya hada ce wani shi a hada ce nan sanan ke minti goma ko amma sai shi kon goma ga hada ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim أبدأ بالحمد مسليا على محمد خير نبي أرسلا وأدين كتام الحديث إدا وكل واحد أتى وحدا أول الصحيح وهوى مكة إن الرهو لم يشد أول يرويه أدل دابت عن مثله مؤتمر في لفه ونقله الحمد لله أبدأ بالحمد ما نجدش إنا فاروا بالحمد تقولي أن وانت أسمنا قوة يسنتا أبدأ بالحمد إنا فاروا بالوديع الله مسلمين alhalina ina mai salati ala muhammadin ga annabi muhammad ayin nabiyin shi ne mafi jikin mazurfi da aka aiko wannan shi na nuna kenan manzo allah da biyu na musulmi shi shi ke nuna cikin ainihin dadi na farko bayan ya gode ma allah shi ne farkon abin da ya kamata to sai godiya ne sai godiya ga wanda ya zo da shari'a shi ne mazo sallallahu alaihi wa wasallam wanda ya kasance daga kiran Allah sai kira na mazo sallallahu alaihi wa wasallam sai ta jibo da lahi da rasuli idza da akul marbi to sai ma yace wazi wannan iddatun mai idaddiga ce ne a kasar hadisi da kashe-kashen hadisi wa kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin kashe-kashen hadisi a ta zai zo wa haddahu ta yi tarihi ne to hadisi idan aka ce aka tashi zai kasu a min sahihin wa hasanin wa da'ifin wa marfu'in wa mawqufin wa maqdu'in wa alamin wa nabilin وكيفية وكيفية التحمل وكيفية الأداء وصفات الرجال وغير ذلك za mu yi magani za mu bayani akan hadisi wanda kasance sahihi ne sai bayani akan hadisi wanda kasance hasanun na sai bayani akan hadisi wanda kasance da ifi ne sai bayani akan hadisi wanda kasance marfu'i ne wanda ke an kai shi haka manzo ko kuma hadisi mukufi wanda tsaya ga sahabi ko hadisi mukufi wanda tsaya ga tabi'i ko hadisi ali wanda kasance kallar jaruhu ko hadisi nazilun wanda kasance kasuwar jaruhu ko kuma kai ta hamuli ya za ka zo ka ɗauki hadisi wakafin tsadari ya za a kantar da shi wasu fatul jari ya sifofin masu waya hadisa su kan cewa himzan wa itqanan jurhan wa ta'dilan wannan kuma sai an san wannan da ayyamul ruwati da abin da ya kamar wannan to shi na ce wadi wannan littafanya wanda ya kasance har hadara ce suna nan cikin tunanin bukatun da ita idan su mai da ce ya a asar hadisi wa kullu wahid asaba hadaku wa kullu wahid ko wani hadisi Ata zai zo wa hadda ku tare da alifi ne wa wani wa wani iya ne ai ma haddi abinda aka ce ma haddi ta alifi wato ainihin kawo lamzi idan ka kawo lamzi wanda ita ce suna ce mishi haddi shi haddi idan an kai shi jami'un da aulali mahaluli ya ta dukkan da abin da aka wa haddi sannan wala ya dukkan da yakun wani kuma zai shiga shi ba kamar da an misali ya an kashe mara kan kai ta alifi na haɗi na alƙur'ani kaka ce alƙur'ani ko haɗe ɗaya wani lafi mai waje ne sai ka ce alƙalamun munazzalu ala muhammadin dal ijabi bi surati minhu ra'aytuka tahmilu alƙalamun munazzala ala muhammadin dal ijabi bi surati minhu ita haka na san alƙur'ani wannan shi aka ce mata alibi ko shi aka ce mahadi yace awwaluha na farkon halittai as-sahih hadisi ingantacce to wani hadisi aka ce mai ingantacce wa huwa muttasil isnad hadisi wanda isnadi ne ya samu kaga yanzu muka ce a hadisna Abu Yaman na akhbarana Shu'ayb an al-Bukhari to tabbas hakika Buhari ya yi riwaya da Abu Yaman babu shi dadi an ce da wannan ko sannan shi kuma Abu Yaman tabbas ya yi riwaya da shu'aib na abi hamdata shi ko shu'aib na abi hamdata tabbas ya yi riwaya da su shi ko zuri tabbas ya yi riwaya ga ubaydullah ibn abdullah ibn ututuni mas'ud shi ko tabbas ya yi ga abdullah ibn abbas shi ko abdullah ibn abbas tabbas ya yi wannan riwaya da sufyan na harbin. shi ko na harbin tabbas da abin da gudanar da shi da hirkan to wannan isnadi madadanta su aka ce isnadi sai ka ce kara hadisna fulani an fulani an fulani an fulani annabi to ya an annabi an kare da isnadi to wannan ana ce mutum da sanadi madadin isnadi to ya suka mai isnadi kamar da an misali sai muka ce a habarna hadisna abu yamani an da zuhuri an samu isnadi saboda an shahe wannan shi'arun abin hadasa to idan an ka shahe rawi cikin isnadi isnadi ba inda kace bane saboda ana son a san gaskiyar magana sai ka sha ɗaya daga cikin wanda aka samu wannan magana gare shi duk wannan ba gaskiya ne to in ka sha ɗaya daga cikin su ya za a gaskiya magana ta ba za a sani ba to yan ka samu in ka yi cikin na ina ba ta hiru to haka yace awai haka hiru wa ko fata sal isnadi yanzu an sami da kake isnadi ko abinda aka ce ma isnadi wa dan ana ce mishi al-ihbab ba da labari an ɗaya kin mutum ta hanyar mutum ka taho ka taho ka taho haka kawo inabi ko kuma rabu hadisi ila qa'idi ko kuma gana haka sai ka mai ita ya aka ce mai aka ce mai isnadu sai ka ce al isnadu huwa rabu hadisi ila qa'idi ko ka magana zuwa ga mai ita kai ga wata biyu ga malami na wani biyu shi ko ga biyu shi ko ga malami na wani biyu shi ko ga biyu shi ko ga malamin shi wani biyu shi ko ga biyu shi ko ga malamin shi wani biyu shi ko ga biyu shi ko ga abu da ya biyu shi ko ga abu da ya ce ga manzo Allah biyu manzo Allah ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت وانا شيء اكشي ومكان المتن هو الحديث المتن على الحديث ان كنت اكشي متني انا من حديثي ان كنت اكشي اسنادي انا من رجال السنادي ان كان يقول اول حتى ليه وهو متسم اسناده ولم يشد حديث النبع شدينا بقى تبقى كلمة قوي تعالى وبهذه الحديث شدينا بقى أو الله sannan kuma hadisin ya kasance bai da illa in hadisi na da illa tsari hakun wannan hadisi ba ingantacce ba ne ya ce to ya ruhi adalu sannan kuma ya kasance wannan hadisin wanda ya shi adali na ta ga hadisi dai mun samu ita tsari sanadi mun samu adama mun samu adalu shududi mun samu adalu illati sannan mun samu adalu rawi ya ruhi adalu daribin tamu da shi kasance wanda ya hadisin nan adali na sannan dariki na abinda aka ce madabdi da mutsari kada abu cikin zuciya watan ya hafazu ma sami'a fi sadarihi wa ya tamakkanu min istihdarihi mata sha'a ka tsara abinka cikin zuciya duk lokacin da haka so kana da kawo abinka ka hari to wannan shi aka ce mu zama su da kada abu cikin zuciya kuma zai hada itikani ba irin daɗin yaro ba ya zama ka cewa garin manganubi garin manganubi ya hada shi akwai itikani to yadda abu ya ta haka za ka kuɗi ne kuma ka tsaye shaka ne to shi aka ce ma cikakken baɗi da itikani da in ka samu wannan wannan ana shi ta sadari to akwai da itikani ya kasance duk abin da za ka faɗa ka goma goma na ɗari shi kamar irin su sun yabi da al'ayyari ka ga gidan rukuni suna cikin hukumar musulmi amma shi baɗi ne na littafi na an ce yi wani su in bai irin ta haibai ikarta da hadisi ba amma shi ko in yi littafi shi ko zai hana wannan ta akwai malamin da ce shi bai iya hada shi kira guda ko za hada bai iya shi ya ce amma shi wallahi Allah ya mai baiwa wallahi ilimin kowa ji ba shi na gane shi ba wa abin da bai gane na ilimi amma shi lura da ilimi kaga shi na da dauki dauki da gare shi bai da ni bai da su da ni shi na ce ya ruhi adalun dalilun adalun arabi an sa abin da aka ce abin da aka ce wata sifa ce rata ha cikin zuciya wadda ke hana mai ita daga hawan ababen da babu kyawun shari'a shi aka ce ma an kira da wannan ko to duk wanda a arabi dalibi shi ne yi riwaya ga hadisi wanda ya kasance ina ne mutasili na sannan hadisi nan ba shafi na ba sannan hadisi kuma shi labari to wannan shi a shirin kenan muna da duk sahihi sharadi guda biyar da farko ittisalus sanadi adam shudud adalatu rawi ko adam al-illati adalatu rawi da ko ittisalus sanadi adam shudud adam al-illa adalatu rawi da ko an kuma zalika ta da rawi kasance mai hindi kake hindi ba hindi rabi da rabi ba mai kake hindi da mu bayani akan wanda bai cike hindi matsayi ne amma in dai mai riwaya yace mai cikakken hindi da kamar yadda sabu waɗanda da Buhari ya kawo masu hindi na cikakke to wannan isnadin su kaga isnadi na wanda ce nan da shi ko to haka aka ce mai son sanin madadin isnadi ingantacce to shi fara sahihul ba. a wannan shi ne أولها سليه وهو مركز إسناده ولم يشد أو يعل يرويه أدم ذلك أمنه مؤتمر في نفسه ونفسه مؤتمر أنا دوغالا شيء في نفسه دوغالا يسألي كابي أن دوغالا كتشي عيني هاتي ديني كما mutane ka ce ana dogara abin da wani zuwa ka ji magana ce ba a yi gaskiya wani a yi hakika ana dogara da abin da ya faru kenan mutane sun yi da hindi ne su kani ko mota madon filar da ga hizbin rasu sannan wa mota wanda fi na kuma an dogara gare shi ga abin da ya yi an dogara ga mutum ga abin da ya yanzu ga muna muna karatu ko to sai kasance wannan za ka karfi shi na shi na amfani ko shi na wuce gaba ne shin ko haka zina wuce ni ana gara abin da tsoko ga ba mota ba bi na ƙarfi na ko ko kuma lokacin da ake karatu na shi na labari domin ba mota ba bi na na ba ko lokacin da ake karatu nan ainihin suna rubutu wani littafi wanda ya kasance ba ga tafi ya kai nawa in littafi na karatu da a yi wannan a shawara ya daidai na duk tunani na nan da tsaye a abin to wannan shi aka ce mahadizi mutuki to masu irin wannan isnadi hadisin shi aka ce mata gizi to sai ka ba a gani shi irin suwa na cikin isnadi buhari ta irin wannan ko ashe ni za mu ce ma hadisin buhari dalili da muke ci saboda ya tare shi hudu ne ya tare da shi hudu sai hadis ittisalu sunnati adamu shuduri adamu dallati adalatu rawi dabru alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba ga ba da gari shi zaɓin amin ne an mota mutum a yaro da adadin zaɓin an adadin zaɓin gani an adadin zaɓin gani daga adadi zaɓin gani ne ashe nan kaga in ya kasance da waya ta shi adali na bai yi ga adali iri ne ba halittu da ya kace ba na'am na'am dokta ko sun yi wa eh? ina tambaya ba cikin kasuwa to amma wanda ke nufin layya da nufi an ce ba shi arziki ba ya shirya ake ma kan wasu yaki ita ma mace ta zama ta yi ko kuma ba ta zama ba a to an nan an ce wani tasbihan bai mu ne ya yi kama da ainihin wanda ya kasance murin na da hajji wa shi ma da waɗannan cikin ayyamar hajji ɗin shi shi ma wannan wanda ke layya an so shi kasance haka kenan ko mace ke layya an so kar ta rage a kai ba kar ta sa tsare mai ƙamshi sai ainihin kenan a goma ga wata to an ɓangaren shi kuma da kasance shi kawai mace kuma da ruwa ne ko tana ya ke kiso mai da kitso ba aiki ne. na zuba da shi an hana wajen lokacin da yanci ci da haji ba ana masu kiso ba ba ta tsade mai mai kamshi kawai. amma ba ana su so ko ko lokacin hajji ta na to ga shi an ce akwai tambayoyi in ba ka cikin karatu ne mutaba'a to yanzu kaga ina ganin ci da sabon abin har har mu sake dawowa dan ya kamata mu yi cikakken bayani ga mutawa kuma abin da ka sabo biyu da mun hasautawa saboda ilimin kamar ainihin jinjiri ilimi na an shi da kasa yan an kace ai ta faɗa bayani sai a yi da mutane shi ta samu ta tafiya sannu sannu sannu sannu ha kai lokacin za a faɗa amma dai yanzu insha Allah in kai hakuri rana in muka sake da wajen platin mu za mu gane akan mutawa da yake akwai a cikin tambayoyin bari mu guri a nan ke a kuma suna kusa mai tambaya ta fara to yace gaskatawa wasu daga cikin su suna cewa to sai an ranka azumi matsawa an kai layyarar juma'a na menene hukuncin magana shina tambaya akan wasu sabbatawa suna cewa murtiyan an kai sallah da juma'a sai an ranka azumi to ba mu san abin suka dogara shi ba shine ko sun dogara kan abin da ya yoku in dai da shi suka dogara wannan ba hadisi bane hadisu yawmi sawmikum wa ma arab ay nasabu fa ba'idun lima arab hadisu yawmi sawmikum wannan magana ta Abdullahi shi Abdullahi Gwandu ana shi Usman shi ya kudin da shi ta hayyin da dawo dawo yace hadisu yawmi sawmikum hadisin da magana akan yawmi sawmikum ra'adun ku yau muna da kuma rarrayar ku wa ma a dafa dafahu a dafa dafahu da hadisi mai gane akan fassan kai ne ya san Allah ne ba fa'ilun ya ce wannan hadisi ba ta ce hadisi ne amma da ma a dafa haka da wanda ya san gaskiya ko da ma a dafa hadisi da wanda ya san hadisi don haka babu da azumin kurare ku bayan shi shari'a ba shari'a ba ne da azumin kurare yau kuma zai zama shari'a ba saboda hadisi maudu'i ne ya kace hadisi maudu'i ne kare a kan maudu'i shi a kashin da kuniya ko wal kadibul muhtalaq al masnu'u al nabi wa zalika al mawdu in an ce an ce ni an ce mahadisin ƙarya sai ka ce abinda an ka jingina ma mutum Allah abinda bai faɗa ba kan ki shi faɗa don da wannan shi sannan kuma muddin dai ainihin ba samu sun ga wata ba mazo sallallahu alaihi wasallam yana cewa su mu waɗuru da ru'yatihi fa in gumma alaikum ba a kan ru'yatihi talatin idan aka waye muku wata ku cikin diddiga kai talatin kaga mu nan mutane da garin mutane da garin sai ko ba mu tare ne to za ka mu ashe in kaci ba da yau mu bi shari'a don haka ga ka bi shari'a ya yi kabila a yanka ma ta manzo sallallahu alaihi sai a ce kuma a shari'a wasu suna cewa idan idi ya taho tare da juma'a juma'a ta faɗi a tambaya ta biyu wasu suna cewa idan idi ya taho tare da juma'a juma'a ta faɗi tambaya suke ko to idi ya zo tare da juma'a zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam idi ya zo tare da juma'a zamanin a ainihin abdullahi bin zubairi idi ya rubuta da juma'a zamanin a wannan a to zamanin wannan a to ba abu da ba a sai na ma'aru sai na ma'aru da jalla idi ya rubuta da juma'a lokacin shi to hadisi na farko hadisi ne wanda sun kawaito wanda ainihin a ya sun abiran da ya ruwaito daga ya ce na halarci mu'awiya shi ko mu'awiya hakika ya tambayi da alkama akan kasancewa haduwar idi da juma'a lokaci daya rana guda to dai tambayi da alkama da nuna alkama ya ce hakika juma'a da idi sun hanzu zamanin mazu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fata da tsida ya ta zace ni farhata da ce, ya yi rabu da juma'a fa'ala man sha'a an yi sardiyar juma'a ta halittar wanda ke son shi dawo shi da juma'a shi dawo shi da juma'a haka manzon Allah ce a ce cewa wanda ke son shi dawo shi kalla shi dawo shi kalla ko mai son shi halarci juma'a halarci juma'a a ce kenan kaga ta faɗi ga wasu ba ta fara ga manzo ba don ba a zakkuwa cikin birnin Madina ayyuma ba da manzo ba ko da ba su hari da manzo ke wannan hadisi shine to sai ta ga wannan ya gani hadisi na Muawiya da Jarir bin Arqama to sai Abdullahi bin Zubair shi kuma irin wannan ya tafi faruwa gare shi yayi Juma'a ya hada Juma'a da ainihin a idi shi ya shi Juma'a da idi aula da wari bayan rata da wari lokacin da ya wannan wasu sahabbai daga cikin su akwai a wannan tabi'i a na da abi da bani yace sai ban bin shi ba lokacin da Allah min Abbas shi na ɗarifa ya tarar da ɗarifa ya zo sai tambaye ce ka da abin da Allah min Zubair ya yi sai a saba suna ta dare da sunan. an jona ko to sai hadisi wanda ya kasance shi kuma abu hurairah abu hurairah ya rubuto shi an yi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce in jama'a اجتمع إيدان إذ يكون هذا في يوم ومن شاء دون دسو في جمعة اجتمع اجتمع إيدان في اليوم في يوم sai mu sallallahu alaihi wasallam ya ce don hakan da duk wanda ka so shi iso daga juma'a wanda ka son shi juma'a kawai wanda ka so shi shi idi kawai shi wadatu da ita shi shi ba isa sai maza Allah ce in inna mu jin nuna mu za mu jami'i za mu haɗa za mu haɗa juma'a da iya jin haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk wanda ka so wa dan shigar juma'a kenan yin shi da mai da ke juma'a ko yace ya samu shi amma fa na mu jin nuna mu za mu haɗa juma'a da iya a shi kenan kaga zai yi idi sannan 'yan jima kuma zai jima an kiyaye ko to hadisi wannan na abu hurairah sun ka ce akwai bakitun wani ciki ne bakitun wani kuma an san shi mutum na wanda ya kasance ya shafi da zalimi hadisi ne mutum na ma da kana da ka bari am hadisi shi aiki da amaru an kuma an kace hujja ta cika ka akan wannan an kiyaye wannan ko to wannan shine kuma ainihin wannan shina nan rubuci ka'ida ta daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban ta maluma akan barin hadisi ingantacce a yi aiki da amalu abinda an kadinta yana aikatawa nan gaba muna iya hidda ta gaitaccen bayani akan haka da insha Allah ta'ala wannan shine na daga da akwai maganganu masu yawa wanda kasance insha Allah wannan da wanda za a ji su Na'am. yana tambaya wanda ya zo makka shi na sa a yi mai layya a gidan yan najeriya to shi hadaya ya yi shi layya eh, gida yan halaye zai shi can makka ta yi lada saboda duk aikin da an kai can ana ganka shi kwarai da gaske sai ya sa wa iyali ne sai shi wa iyali ne nan gida in ya so shi ko can shi hada ya muku hin layya saboda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi layya ga al'umma ta amma makka ko don haka ga ana son a yawaita da ainihin zubar da jinin nan ranar alfa kuma zubar da jinin za a a shi kasance a ranar layyafi shi kasance kuma zubar da jinin nan ainihin makoyan hadaya ne ba ainihin makoyan layya ba. Rilmin hadaya ta hila yi lada. amma ta ina jin da yawa to bayan sallah da ka'ida da ta mun abubuwan karatun mu na kullum to cikin wannan nasu kuma ku halka Eh? to a to yace suna tambaya akan mutane waɗanda kasance in sun zo in sun zo wajen sallah suna dunkule hannuwansu kamar mai kulli haka sai su aka aka aka shi ko ya tambaya ko to hadisi na ajana